محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة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 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إخوة الإسلام اليوم إن شاء الله موعدنا مع اسم, مع, مع اسم من أسماء الله الحسنى ألا وهو اسمه المجيب وقد ورد في كتاب الله العزيز قال تعالى عن نبيه صالح إن ربي قريب مجيب والله تعالى هو المجيب للدعوة هو المجيب للدعوة الداعين هو المجيب لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعباده المستجيبين وإجابته سبحانه سبحانه وتعالى نوعا أولا إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى كل حال كانوا كما وعدهم بها الوعد المطلق الصادق الذي لا يتخلف ثانيها إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه المخلصين له في الدعاء والعبادة ولهذا عقب بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن هنا يتبين أن الله يجيب من دعاه في حال في حالة الاضطرار مؤمن أو كافرا قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الآية وقال تعالى عن استجابته للكافر في حالة الاضطرار قال قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فأن يستجيب الله للمؤمن والكافر في حال الاضطرار فليس هذا بغريب على رب مجيب لكن السؤال الذي دار في خلدي وقد يدور في خلدكم هل يستجيب الله للكافر المتكبر المصر على كفره واستكباره الجواب نعم ومن خلال تتبعي وتتبعنا لاسم الله المجيب في بعض النصوص القرآنية أحببت وأحببتم أنتم أن نبرز جلال هذا الاسم فنقول وبالله التوفيق اسم الله المجيب كما يجيب الله دعاء من يحب فإنه قد يجيب دعاء من يبغض ومن ليس له عنده أي كرامة ومن القرآن العظيم استشف هذا المكنون العجيب لاسم الله المجيب استجاب الله لإبليس دعوته حين طلب أن ينظره الله إلى يوم القيامة أو أن ينظره الله إلى يوم الوقت المعلوم قال الرب تعالى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال العلامة السعدي في تفسيره وليس لإجابة الله لدعائه كرامة في حقه وإنما ذاك امتحان وابتلاء من الله له للعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte hudu cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east akan tauraron dan adam na utelsat a tuntuɓe mu a layin tarho plus 233-243-527-955 ko kuma plus 233-5098-40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye akan tauraron ɗan adam dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci farashi da kuma tangararren hoto muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya rcs mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron ɗan adam alhamdulillahi ala ihsani lahu ala على wa amtinani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 na yi shaida babu abin bauta da gaskiya sama da kasashe Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne Allah ya aiko sa da gaskiya duk wanda ya bi shiriya ta farke sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle wannan bawan ko wannan bauyan za su samu rabo babban rabo duniya da kiyama yawo Allah ka samu cikin masu rabo akan haka Allah ka yi jin kai a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da matattakinsa da yaransa da duk wanda suka kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa ranar tashi alkiyama. Yawa musulmai muna tare da kuwa ci wannan masallaci mai albarka a cikin rana mai albarka lokaci mai albarka tare da huskoki masu albarka muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna gamon cikartari a cikin wannan rana kuma ya mana albarka lalle bayin Allah a kai sai za mu shiga cikin karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya muna a cikin hadithi wanda abin huraira ya rawaito wannan hadithin a cikin littafi wanda wannan littafi guda biyu bayan alkur'ani babu wata ainihi ko babu wani littafi ingantattun littafi bayan alkur'ani mai girma sai ne hadithi wanda ake fitowa da shi cikin sahihu muslim ko sahihul bukhari ko sahihul bukhari ko sahihul muslim ka kaddamar da sahihul bukhari shine wanda yake yafi babu wani littafi ingantaccen littafi yawanci littafi guda biyu nan bayan alkur'ani mai girma domin daga cikin wa'annan littafin ma za ka san yadda aka ce ka yi alwallah domin aya ma da ya zo cikin alkur'ani ne nuna maka alwallah duka baki da yawa. ya ce ya allazi na Amalu idan kumtum ila salati faghsilu hakun wa aibiyakun zuwa karshe ina sa ruwa baki yake ina sa kunni yake kaga wannan kurkure baki duk ba shi ciki ina ka samo sa sai cikin ainihin hadisi imma sahih muslim ko sahih bukhari domin haka wannan littattafan ingantattun littafi ke ga wanda duk wani musulmi yana alfahari da waga littattafan guda biyu wanda duk wanda ke son yayi bayani bayani ya samu shiga ya inganta a san abin da yake fitowa bakinsa haske ne na hasken annabawa haske ne na haske wanda manzo Allah ya bar mana ban kasa to shi ya karanci hadisi daga cikin Bukhari ko Muslim ba zai yi ka kafa hujja ba ka kafa hujja da wanga ainihin ababen ba in kai haka wa Allah to da sauran ilimi ko ko da sauran ainihin fahimta she zamanto ga shi manzo Allah na gaya muna ci wanga hadisi wanda yake an rawaito sa daga cikin a an rawaito sa daga cikin wato littafin sahihul bukhari ko sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa inna lillahi yace lalle Allah subhanahu ta'ala yana da wasu ababa ko Allah subhanahu ta'ala yana da wasu ababa wanda ake ce musu sunaye ko kuwa Allah subhanahu ta'ala yana da sunan naki daidai 99 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuwa dari ba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kange wanga sunan ya haddace ta ya gane ta manzo Allah ya ce dakhala aljanna shi ya shiga aljanna man ahsaha nan ga ahsaha yana bada ma'ana guda biyu imma mutum ya tattara ma'anansa ya yi sa littafi domin mutane su gane ya shiga ciki ko kuwa a'a ya tattara ma'anan ya gane ma'anansa ko ya haddace shi ma ya shiga daga ciki mazo Allah ya ce kawai kiyaye ta gasa madan aljanna amma abin ban takaici, yana da ban mamaki da wai za zaka da wani dattijo ko yaro ko budurwa ko samari ka tambaye shi sunan nakin Allah daidai hamsin da daya bai iyawa arba'in ma mai kyau bai iyawa kai goma mai kyau ma bai iyawa ashe kuwa mun ci baya gagara ba sa manzo Allah ya ba mu ya nuna mana Allah ya ce mu kange wanga sunan mu haddace wanga sunan mu kiddigiddiga wannan sunan domin mu yi aiki da shi mu samu aljanna amma ba ma yi she surkulle surkulle kawai ya dame mu a baka wasu sunan naki ka zauna daki ka ja ka ja ka ja haka zama mai ja a wayi gari kuma maka samu biyan bukata ba alhalin ga sunan Allah ta ko'ina duk wani bukatan da mutum ke nema in ka duba cikin sunan Allah akwai sunan da za ka kira ka lika da bukatan ta Allah biya maka bukata mu ba mu neman wannan sunan yanzu in wannan hadithin bai ishe ka ba to gashi Allah na gaya mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ya ce ni Allah ni ke da sunaye eh, ya sunan shi ni ke da suna kyawawa waɗannan sunan kin da kuke ganin ni Allah ni ke da sunan na ba ku! izan za ku kire ni ku kire ni da wannan suna zan amsa ku amma kaga yau mutane muna mantawa da wannan sunan na kin Allah sai muna shiga cikin wani abin da yake bai taso ba domin haka wannan sunan da muka zabi za mu yi karatu a kai ba mu iya mu da duka sai muka ga yana bukatan mu don ko wanga sunan mu yi amfani da shi wanga lokaci don muna bukata muna bukatar addu'a muna bukatar mun yi addu'an Allah ya murani ya amsa to ya zamu yi Allah ya amsa addu'a shin kawai in mun zo mu ta addu'a in mun zo mu ta ainihin sumbatu in mun zo akwai hanyoyi da ake bi a kira Allah ko ko a'a haka ake kiran Allah a'a yanzu da zaka shigo gida wurin galadima ko zaka shigo gida kaman ga dan maje yazo ka ce ka zo wurin dan maje kana neman taimako she ka saya bayan ge bayan gefe kana dan maje dan maje ya baka bai baka amma da ka shigo ka ce Allah gafarta dan maje wallahi bukata ne ta zo kaga ba da son shi ba zai shigo daki duk kudin da ke daki ma zai iya baka ya jira wanda zai zo gobe to in dai ka yi mutum haka to Allah shi ne wanda yake kyanci ka yi masa haka amman yujibul mutarra idza da'a wa ke ainihin karba an san wanda yake yana cikin matsasi wa ke karbawa wallahi babu wanda ke karba shi almujibu Allah madaukakin sarki mai suna almujibu mai karba mai isarwa mai jiran ka faɗi ya amsa maka shi ke karɓar wanga abin shi yasa shi ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ma'anan suna al-mujib yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana wani lokacin ma'ana na Allah subhanahu wa ta'ala zai karba makafuri da muni Allah kuma wani lokacin a'a yana iya karba ma wanda yake mumini kawai kuma ba wanda ya isa ya tambaye shi ne za karba ma mumini haka kuma ba wanda ya isa ya ce me yasa ka karba makafuri domin ayar Qur'ani ta gaya mana wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun zaka gansu sun hauhomi jirgin ruwa ana yawo ana shawagi nan gaba da shega guguwa ta zo tana yi haka da homin da jirgin ruwa ana zuwa ana komowa Mushirikai ne ba su bauta ma Allah amma za ka suna kiran Allah suna cewa wayo Allah Allah ka kiyaye mu Allah ka ka kiyaye mu da wannan nutan Allah muna ka yawo Allah ka kiya ka fidda mu daga cikin wannan ruwan haka za su ta Allah Allah Allah shi Allah yayi mai ce yi aiki da sunan shi almujibu ya karba kuma ya fidda su kaga wanda mushrikai kenan haka kuma ana yi a waye gari a'a ba mushrikai bane zaka ga mu'mini inna rabbi qaribun muji wato wanda magana annabi salihu yace a a a ku bar wannan zance ni Allah na qaribun ina kusa kusa mujibun kuma yana an san kira saboda shi fal yastajibu li ku kira ni ni Allah in ku kira ni ni Allah zan karba muku yanzu bayi na Allah wanga kiran da muke yi muka zabi wanga sunan wanga sunan da muka zaban shin mun zabi ne saboda ka iya yin addu'a saboda addu'a na gaban ka? ko a a lokacin yin addu'a muke cikin ga jama'a musulmai ban ga wani lokacin da ke bukatan addu'a kamar wanga lokaci babu wani lokaci da ke bukatan addu'a kamar wanga lokaci dalili mutuwa a girse yana zuwa mana ciwo gashi nan kun san shi na addabar duniya baki ɗayanta talauci shi na yara an tambare an lalace an tsalance manya ma an lalace masu kudi an lalace ba a tausaya ma juna gida ma an lalace ba zumunci ba ainihin tabbatar da abin da aka ce a yi mutane sun rabu da sunan manzon Allah sun kama surkulle shebili'a ba abin da suke yi ya fi gane mai ya kama abin da sai ya ajiye masa wanda manzo Allah ce yayi a'a yana da nisa da wannan ya fi gane ma abin da wanda shehunsa zai ce yayi shi zai to daga nan she ya zamanto bayin Allah muna bukatan addu'a mu yi addu'a mu gyara zukatanmu mu yi addu'a bayan mun yi addu'a mun kare mu gyara zamantakewan junanmu mu yi addu'a in mun yi addu'a mu ce yawo Allah addininmu ya zamanto kamar wanda yake ya rika garwashin wuta ne Allah bari addinin ya zamanto yana cikin jikinmu kun mun tashi addini za mu kwanta addini shiganmu fitanmu addini shi yi zamanto muna bukatar mu yi addu'a domin Allah ya tabbatar da muka addini duniya ya rikice babu abin da ko zai gyara wanga kaddaran da yake Allah ya yi shi addu'a babu kuma abin da zai bar ainihin duk wani wani masasin da mutum ya shiga ciki babu abin da ke kwance sa shi addu'a shi yasa shi ya zamanto muna tashi muna yara muna ganin ana addu'a muna ganin ana cewa ana neman addu'a amma wanga lokaci shi ina ga lokaci ke ga da yake ana bukata addu'a ya fi su lokacin da suka wuce domin in ba kai kai wasa yanzu yanzu yanzu shi kaga ta fita ka hanya in kai wasa yanzu yanzu shi kaga abinda aka ce ba a so cikin addini shi zaka yi to yana bukatan mutum ka ce Allahumma Eh, ka ce Allahumma ya so wato ka ce Allah subhanahu ta'ala ka tabbatar da ni kan addini na wanga tabbatar da za ka roki Allah ya gyara maka addini babu kuma abin da Allah subhanahu ta'ala ke so kamar wanga addini har dai in ka roki Allah shi Allah ya tabbatar da kai kan wanga addini she muka ga muzali wanga sunan domin ka san cewa Allah yana jiran ka kai addu'a ya karba maka bawan Allah mu yi addu'a bayi na Allah wani irin addu'a za mu yi kai ka fi ni sanin bukatunka ka fi ni sanin abin da ke tafiya cikin gidanka ka fi ni sanin abin da ke tafiya kasuwa ka fi ni sanin irin yadda ibadanka yake ka fi ni sanin kanka kuma kowa ya san gaskiya bawan Allah idan ka zo ka zauna ka ajiye goshinka rabu da wani surkulle rabu da wani shehannai rabu da wasu wanda kake ganin za su durmiyar da kai rabu da kowa sa Allah istighfari yi ma manzo Allah salati ya kare ba wanda ya dukufa kan istighfari shi Allah ya biya masa bukata ba wanda ya dukufa kan yi ma manzo Allah salati shi Allah manzo Allah ya ce idan yukfa hammuk ya ce in dai ka min salati ni manzo Allah yukfa hammuk bakin cikin ka an kwaranye maka wa yunfaru dhanbuk an gafarta maka durubanka wa yuqda daynuk in kana da bashi Allah wa an maka yi ma manzo Allah salati ka gama maki yi istighfari ka gama maki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara babu wani abin da zaka zo ka nemi inda ka saka istighfari shi ya kwance kowane irin kulli wai da aka zo aka tambaye manyan maluma magabata suna zaune shega wani ya shigo ya ce malam ba haifuwa ya ce alaika bil istighfar ya ce malam ba kuri ya ce alaika bil istighfar malam ba ainihin zuriya na ba su jin magana ya ce istighfari ya ce malam ina bidan mata na gari ya ce istighfari malam addini na yana karkata ina ganin kamar zan fita kan hanya ya ce istighfari yace babu abin da kake nema ka yi istighfari suka tambaye su malam ma yaya suka ce ku ce Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba saboda shi bayin Allah wanga lokaci lokacin addu'a ne wanga lokaci lokaci ne yake ya kamata addu'an in za a yi shi kuma a'a kar mutun yayi kwauro kar mutum ka zamanto mai rowa ka zamanto kai in za ka yi addu'a kanka kake yi ma a'a duk lokacin da ka daga hannu Ka ce Allahumma a'izzal islam wal Musulmi. ka fadi babban magana Allah ya aje mala'iku suna ce maka suna ka mafi. irin wannan aduwan da kai kai ma wani kai ma irin wannan aduwan muna roƙon maka kai ma irin wannan aduwa. ashe bayi na Allah lokacin aduwa ya kai ku bar mu zagi damse mu yi aduwa babu abin da zai take muna wanga abin she aduwa. idan kuma za mu yi addu’ar mu sarkake zuciya domin Allah bai karban addu'a daga zuciya wanda take gafalalla kana addu'a hankalinka na wani wuri kana addu'a hankalinka na cikin wasu cinikayya to in kai haka Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi wanga addu'an naka ba ɗan musulmai addu'a da muke ganin ga yana da hanyoyi da ake yin sa idan mutum ka zo yin addu'a bayan Allah bayan Allah ka kasance kaman ka zamanto kana cikin fahara. yana da kyau Ka yi alwala yana bin so samu ne ma ka shiga masallaci in ba masallaci to ka saura dakin ka yi cikin dare ne Ka yi sallolin da ya kamata ka huskanci alkibila ka yi ma Allah jinjina ka jin larabci ko Allah kai ne wanda yake ya halicci sama Allah kai ka halicci kasa Allah kai ka halicce ni Allah ruwa da ke sarkowa da izinin ka yake sauka Allah babu wanda ya isa ya biya bukatan 'yan duniya ce kai Allah kai ke da manzannai abinda ke cikin sama da kasa da abinda ta kunsa naka ne mutuwa da ake yi kai ke kasharwa kai ke rayarwa kai ke kaza kai ke kaza kai ke kaza da ka kare shekaru ki abinda kake so a'a sheka ce Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa sallim kana addu'a ana bude mata hanya ne tana shiga bawa Allah saboda kayi wa masoyin shi salati shi kuma Allah subhanahu ta'ala babu wata abin da ke burge shi kamar yi ma manzo Allah salati idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin zuwa karshe shi mala'iku da Allah su ce amin to kai za ka yi aduwa Allah ya ce amin ai kaga akwai daraja ko to bayan Allah mu rinka yi ma manzo Allah salati bayan an yi ma manzo Allah salatin an kare bawon Allah duk abin da kake nema ka roka amma ka ka roki abin da zai ta iyaka ka ce Allah ina son ka zamar da zama a sance ni yayi bai kai ma ka san bai gara sarautan gara ma in ka yi ilimi ka ka ci amma ka ce kana so ka zama a sance ni yayi bai ka ce Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i ta kuru na Laidan. Ya yi. ka ce Allah a sauko muna da teburi daga sama akwai abinci kai mutunci ya yi. kakari aduwan da kai da kanka kasar ga aduwan annabawa ne aka yaka ba wani su yi. ka roki kai biyan bukatan ka daidai gwargwado ka nemi albarka ka nemi kuma duk abin da ka roka wurin Allah ya sa maka albarka daga ciki shikenan in za ka tashi shikenan a'a kulle kuma aduwan ne. da yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kaga salati da farko ke salati ne karshe ya kake gani ce daga addu'a sai ya je wurin Allah subhanahu wataala ina roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana karya karya ne ya ba mu ikon eh, santa daga barin karya Allah ka karbi sanya muna karya da gaskiya Allah bashi mu rashi wanda za mu kama Allah muna rukunka, sunnan manzon Allah Allah ka tabbatar mu da mu akanta Allah muna rukunka sunnan manzo Allah Allah ka tabbatar da mu akan ta Allah ka kashe mu kan sunnan manzo Allah ka rayar da mu da sunnan manzo Allah ka sa mu tashi ranan tashi alkiyama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bid'a shirka boka surkulle Allah ka matar da ita kuma shi duka baki dayanta Allah duk inda za a yi bid'a a yi surkulle Allah kai ke da wayannan mutane Allah ta bazukatansu su bari Allah ka sa su gane Allah sa mu gane mu duka Allah sa mu bi hanya ta farke sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah curuta ya muna yawa Allah ka yaye mana yawa Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah mamatan mu Allah ka yi jin kansu Allah ka sa sun huta Allah ka yana su da mala'ikun rahma Allah ka yafe mu kurciyansu Allah ka yafe mu kurciyansu Allah muna roƙonka wannan masallaci mai albarka Allah ka daukaka wannan masallaci babannin muna na ci wannan masallaci Allah ka ba su lafiya Allah ka sa su raka mu dewa Allah ka sa su raka mu dewa haka akwai iyayen mu mata su ma Allah ka sa su raka mu dewa wannan unguwar dukkan wanda ke ci wannan unguwa Allah ka yi mai iyalansa albarka Allah ka hada kowa da alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon bin gaskiya Allah muna roƙonka yara maza da mata Allah ka dora su kan hanya Allah ka dora su kan hanya Allah gashi nan lokaci kadan za a yi zabe Allah ka tun gama wani she ya ce kana naka Allah na nashi Allah ya gama yin nashi ce sa kuskure ne ka ce Allah na kana naka Allah na nashi ka ce kana naka Allah ya gama yin nashi domin Allah ya gama ba wani abin da yanzu za a zuwa yi an gama komar shi yasa mu nemi Allah subhanahu wataala in akwai wani ayi masala mu ta addu'a domin Allah ya gyara mana wanga zabe da za a yi Allah ka sa a yi lafiya a kare lafiya Allah kowa ne zai hau kan wanga sarauta Allah ka sa a taura ka tare shi Allah kowa ne wanda zai ci ya kawo mana alkhairi Allah ka kawo shi wanda kuma zai zo ya kawo mana tangarda Allah ka nisan da mu da shi Allah muna ka kai magana albarka Allah kai magana albarka kuma kasan mu kuma shi kuma Allah ka sa albarka sarakai da ke ci Allah ka musu albarka maluma da ke ci Allah ka musu albarka Allah ka hada hankulan mu kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil ash shirk wal mushrikeen wa dammir a'daaka a'daa a'daa ad-din wa wansur ibadaka al-mujahideen fi masharik al-ard wa magharibiha innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma rabbana la taqulubana taqwaha zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وازواجه وذرياته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد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 domin muna samar da mafi kyawun tauraron ɗan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron ɗan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte 4 cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron ɗan adam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ini Haji Ismail Ibrahim na gidan Alhaji Bukar yau mun ga huduba mun ji huduba kuma huduba yayi dadi insha Allah idan mun ka rike wanga huduba da mana halili yayi mana yau ga insha Allah za mu ga haske zaman duniya da lahira don huduba ne wanda yake yake farkar da hankalin musulmi game da kusanta da ubangijin shi to idan ka wanga huduba ka rike shi cikin sallah biyar da kake yi kana yin wanga addu'o'i da malam Halilu gwada mana kana yin su tsakaninka da Allah da annabinka insha Allah bukatunka zai biya duniya da lahira malam Halilu ya yi wani huduba huduban da bamu taba ji ba wanga huduba idan yana ima yana muna samu ana mana irin wa'anga huduba daban-daban su za su bari mu fi kusanta da ubangijinmu Allah sarki da kuma mu ji mu yi aiki da ayyukan da ko wa'azin da annabi Muhammad ya kawo muna a duniya Salamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin eh, ni ne abdul bari muhammad baba ahmed wanda ga ce masa abu shababa na'ibi na shakhsi ba margayi allah sa ya huta na'am to farko na allah godiya na biyu na maliman godiya Sheikh Khalil wanga da yake ya muna abu zan fadi kawai na farko ya bar mu gane cewa wane Allah mu gane cewa kamar duk mutum kowane hali ka samu kanka ciki baka da kowa shine Allah wai eh, malaka ghairullahi min ahadin fa hasbuka fi kullin laka Allah baka da wani daya kuma bayan Allah kai ciwo ne Ka nema arziki ne ka nema aure ne duk abin bukata gaba ki daya baka da kowa sai Allah san ban fashewa kaman komai zo maka bawa Allah ko irin abu ne Allah ya ce tsakanin shi da bawan shi ba sha maki isa da ce manzon Allah na Muhammad yas'alunaka anil mahid sun tambaye ka dangane al mahid ce musu kaza yas'aluna kan sun tambi kaza ce musu kaza amma da ya kawarin Allah da bawa sai ce mai idza salaka ibadi anni sai ce mai fa inni qarib ina kusa mana gaya ma shi Allah ka kira shi ka gaya mai gama bukatunka ya ce wai don ni da kai kirka shi mai ghaffar ko as-samad mai wanda mai eh, mutan duka kinifin zai mai biyan bukatus baki daya isa mu gane shi kaman Allah shine komai mu duk baki daya kaka kire wani kuma bayan Allah wani bai yi maka komar shi Allah subhanahu wataala ta kaliman ya mana khutuba kwarai da gaske ya kamata mu sace hankulan mu mu yi tunanin sosai mu gane cewa kaman ba mu da kowa sai Allah sunan Allah ya ce ma shine al-mujib mai amsawa ashe ka kira Allah ya amsa ma kaka ce na kira Allah na dare na jima na a Allah ya ina kallon ka kana kiransa la'alla yana jin daɗin kiran ni shi Allah haka yake so ina wa ne kamar kiransa baki daya sa mu gane kamar Allah shine Allah mu gane bukatun ba mu ya biya mana ya Allah muna cikin zamani da kimi ga masaloli da dama cuta na corona ga rashin lafiya ga su daban-daban duk ba mu yayewa saiwa sai Allah subhanahu wataala ta kan ina jin ban zance da yawa na takata a nan ga mun addu'a khutuban nan Allah sai albarka shi baki daya ko Allah ya taimaka mana baki daya ko kuma da ku ga eh, sauti kuma Allah ya taimaka mu baki da ina jin gaskiya TV ko to Allah muke roko gaskiya sunan ku Allah ya sa sunan eh, TV nan yayi sama yayi albarka yi kai inda ba zata ba magatan duka baki da Allah da hankulansu baki da Allah ya sa musu albarka mun gode din wannan lokaci ah, ina jin kamar yadda na gabatar a cikin mukaddima na liman ya ba mu hutuba mai tsada baya kana kuma mun saurari ra'ayin jama'a gashi kuma mun shigo mu saurari ainihin liman ya ainihin muna bayani wasu ababen da ya fadi game da rutuban rutubansa insha Allah barkan mu eh, eh, liman ina ji ka yi muna zantuttuka da dama masu tsada a cikin naka hutuban eh, abin da muke son mu sani shin menene abin da ya jawo hankalinka ka ba mu wannan hutuba mai tsada bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala wa sahbihi wa man wala gaskiya na jima da ina neman lokacin da za mu yi irin wannan kutuba domin da na dubi yanayinmu sai na ga kamar muna bukata addu'a domin in za ka lura da musulmi ma bai kamata a ce ga musulmi bai addu'a don manzo Allah ya ce addu'a usaifin muslim wato ita ce takobi na musulmi to shi ya zama kamar muna neman addu'a na yau da kullum cikin rayuwar mu sai na ga kamar wanga addu'a babu lokacin da ake bidan addu'a kamar wanga lokaci domin ga shi cututa da ababa za zo a yi siyasa za a yi zabe ababa dai na nan jiwa to shi ga kamar yana bukatar mutane su da juna saboda a dinka yin addu'a ba wai masallatai ya kaje ba wanda ke gida sallan dare da su ababa a rinka yin addu'a yadda za a yi addu'a ya mamaye kowa saboda in ana addu'a za ka ga kamar wato in ana duwan za ka ga kamar wato ah, zai mamaye kowa ne zan mutum ya zauna zai addu'a ma al'umma wato al'umma duka za su samu karaba samu ga abinci dalilin da ya sa muka nemi ya shigar da wanda eh to a cikin hutuban kalima eh, ina jin ka yi bayanin batu eh, asma'ullahi husna suna na kyau ubangiji 99 shin eh, wato in ka duba matasa da kyar ka samu goma sun kiyaye wannan ya sunan shi wannan sunan nakin nan kuma gara ba sa ne kana ganin menene abin da ya janyo hakan sannan kuma ya kake ganin me za a yi a magance wannan wallahi abin da ya jawo wannan abin ne sakaci na rashin karatu sakaci na rashin sanin menene addini domin ko ya kamata mutum ya san addininsa Yawan za ka nemi yan kirista ka tambaye shi menene wani ne wato annabi isa wasu wasu shekara aka haife sa su wane ne makarabai na annabi Musa zai iya gaya maka duka baki daya gaya maka kowa da kowa amma mu za ka gama kana neman mutum ya gaya maka sahabban ma manzo Allah da suka yi gwagwarmaya ta manzo Allah za ka gani sani to bai san wanga ba ina ga wanga da sunan Allah subhanahu wa ta'ala da yake kyawawa wanda in mutum ya rike da aljanna fa zai shi kin zama dukan mutane ba ma kiyaye irin wanga ababa aljanna gashi na an gaya mana in ka tangance wanga sunan ku gane ma'anarsa ka haddace Allah zai baka aljanna to ya kamata mu yi kokari mu koma makarantar mu shi ne maganin wanda za ka koma makaranta ka zamanto za ka makaranta ne in ba ka zuwa makaranta kana jin karatu kana tambaya to wannan abin shi ne barka man za ka waye cika addinin musulunci babu wani addini da yake ana zama ne ko a ta addini bai zai tafi ba sai dai ka tambaya malumma, ka tambaya ce alkur'ani ka da sunan yanzu, Allah shi ne ka samu wayewa saboda shi ina ganin kamar a koma makaranta da kuma tambayar maluma ina jin za a samu wanda wato garaba sai sa'an nan kuma abu na karshe cikin zaman to in kana da yara a gida kana barin suna san girman wanda sunan nake sunan Allah kaza ko da ɗaya ne akwai wani yaro da babansa yana da dukan stars na Allah cikin sai da dukan sa da taxi yaro su karami ya ya hidda ci sunan wallahi dan tikkace mai ce da ita ita har lecturer to kaga koyo ke da ba ga yaro ne karami amma ya iya ya koya ya gane kai ma an ka koya za ka samu kai ma naka gara ba sa Allah subhanahu wataala zai eh, kana gani sunan nake ubangijin nan eh, suna ne da za a sa mutane ne sannan kuma wani cikin wayannan suna nake akwai wayanda ba za a iya sa ma eh, mutane ba banda suna da ake ce ma wato kamar Allah mutum ba ya ce maka Allah amma banda wani su banda suna Allah da ko in ce banda suna wanda take ismullahi al'azam wasu sun ce wanga kalibar Allah ga yana daga cikin sunan nakin da maluma ke ganin shi yana cikin manyan manyan mm. sunan da Allah ya yanzu Allah ya gaya masa to ba zai yi a samu mutum suna kawai haka amma ko gafu a abji shi ne a ce Abdullah نعم عبد الغفور عبد الرحمن نعم عبد التواب عبد المنيب عبد الواحد عبد الجلال waɗanda za a yi shi an kawo bawan nan sai a gama da sunan Allah za a yi amma ba zai yi a kira mutum shi kaɗai a sa kai sai ya ka kai sai ya sa masa rahim ko ba zai yi shi da ce abdul rahim wannan shine abin da maluma suka yi bayani sa'annan wurin kiran kuma kar mutum zai kira wani sunan shi Abdulaziz ce Aziz Aziz wannan bai dace shi ne ka ce Abdulaziz in kace Aziz kamar da Allah ka ce kaga ba na da biyu ce dai ka ce Abdulaziz bawa wanda yake buwayewa kuma ne buwayewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in na ce ban da sunan da ina nufin kamar suna Allah shi ne sunan da yake gina da girma babu wanda ya isa ya sa maka shi Allah baka iya mutum ba zai iya ce ma kanshi Allah a abu amma mutum yana ce ma kanshi ko da ma bai sa Abdulrazzaq ba ya ce Razzaq shi mu ce masa a'a ka yi kuskure sai ka iya ka samu kanka amma shi ka gama da kalma abdu shi zama Abdulrazzaq to me kuma zaka faɗi dangane da wato eh, kamar mutum ya kai ma malam sadaka malam imin addu'a akan bukata na kaɗan? shi ma me zaka ce akan eh, wannan ba fi daga ciki kamar mutum ya kawo wani hadiya ko wani hadaya ya ce malam gashi na an muna hatuwa kaga wannan ba laifi wanda laifi ke ciki ne shine wanda malam zai tirsa sa ka kai dole ya ce maka ka zo malam wallahi malam kasuwa ya sanyi ya ce malam ya zo gaya maka zan je kasuwa malam a sa mu ci addu'a kaga wannan ba laifi da ya ce a sa mu ci addu'a shi malam ya ce a'a je ka sai dole a fasa kan je ka nemi gujiya wasu kusosi da wasu allurai wani jan kyalle da maiwa da masara wallahi wani lokacin wani kazan da za a ba almajiri ya baka tausa gulan gula kaga yana haka <laughs> za a doki a ba wani shi zai ci shi a ba wani baka irin wannan abu kaga ba zai maka daɗi mm. shi yasa kuma Allah wato mai tsarki ne yana karban abu mai tsarki shi sa ana bukatar duk wani abin da za ka ba Allah ya zama to abin nan abu ne mai kyau saboda shi ba daman mutum ya zo wurin malami a ta guda mai suka sadaka kaza ko bisa abu kaza ko wanda abin shirka ne kuma tun ya yi yanka masa masala saboda shi arbu da wannan abin sai dai kamar yadda ka tambaya mutum ya zo ana neman addu'a wannan ba ne fara ciki saboda ana neman addu'a wurin juna kamar yadda ya tabbata cikin wato hadithai a tabbata manzo Allah yana yi cin za zaje aikin wurace ko muna addu'a haka kuma ya ce na mutum wai su karni ko shi ne ma addu'a to eh, tambaya ta karshe saboda lokaci na alaranmu eh, yanzu lokaci ne da muke cikin lokaci na coronavirus shiruta na zamani wanda ya baibayi duniya gaba daya me kake gani wani irin addu'a ya kamata mu yi game da wannan ciwo oh, abin da ya kamata ne ne mu mai da hankali cikin addu'o'in da manzon Allah ya gwada mu Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta kana cewa Allahumma afini fi sam'i Allah ka yi ne rangwani ka bani lafiya cikakken lafiya a cikin kullu Allahumma afini fi basar Allah ka bani lafiya a cikin jikina na farko Allahumma afini fi badani da duka baki Allah ka bani وعافني في سمي كل saka lafiya لا في اللهم عافني في بصري نعم كباني لا في أشياء ko abin da ya kuma. don ka ce jikinka duk shi mhm. ka ce kunni ka nemi ka tanga tun da safe sa'annan marici kuma ka maimaita wannan sa'annan kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ce ah, akwai addu'a da Allah ya nuna irin lokacin annoba Kuma ba lokacin annoba ba mutum ya shi shine آه، آه، آه، اللهم إني أعوذ بك من الجنون وأعوذ بك من الجذام وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من من البرص اللهم إني أعوذ بك من الجذام ومن الجنون أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا أبا رجل ألا كيا مكبتا هو ألا كيا كترتا فمن برص شنو كترتا هو ka zo kana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka daga barin wato annoba shine ne Allahumma inni a'udhu bika min al eh, jubun wa min al-baras akwai dai abu kamar guda uku wanda manzo Allah ya kasance Allah ya wanda in mutum ya nemi sirri da shi shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai shine na farko Allahumma inni a'udhuka min al-juzam al-juzam shine wato kamar kuturta sa'annan al-baras shi ko wani nau'i ne na ciwo sa'annan wa min al-junun kuma Allah ka kiyaye da gwarin hauka to kaga ababa guda uku nan wannan duk wanda ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi Allah ya kiyaye yanzu ka duba wanga annoban in ka ce Allah kiyaye ka da wannan cutar to kenan Allah zai kiyaye ka da da wato in kai wannan addu'a Allah zai kiyaye ka da wannan cutar kamar yadda muka ce Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma ma fi sami ka ma shi wannan addu'a da muka yi da bin gaskiya zai mu amfani da Allah sa wanda takunkumi takunkumi hanci idan muna yi muna faman yi da wanga addu'a addu'a zai tare mu shi zai tare mu shi zai tare muna muna masu lafiya wani shawara za ka ba matasa ko kuma ce eh, masu sauraronmu da kallonmu gaba daya wani shawara za ka ba na karshe shawara da ke ba matasa don allah a yi kokari da batun wannan ciwo a ta takunkumi a kuma bi doka da yake an ajiye da ta ajiye ta kokari wani taron da bai yi nasa samakar mutum mutum sa'annan kuma ya ga wannan kuma a yi kokari kuma shi social distance ana tabbatar da shi har yanzu domin har yanzu abin ba wai ya wasi na'am sai dai mu dai kawai Allah ya kawo mu saukin sa na'am kamar mu namu yanayin ciwon daban ne da wanda yake kama fulani fulani dauke musu fashi na'am da ko zai zo mana a gari nan ba ba mu da kayan da zamu iya mu yi wannan aiki da shi eh. saboda shi na da shawara kuma sa'annan nan ba da shawara kuma zabe na zuwa hmm. yi da kwanciyar hankali duk inda za a tafi a yi rali don Allah a sa musulunci in ya kai tura mutum na so ya tafi a sa musulunci in an yi kiran sallah kuna wurin rali ku yi rali ku je ku sallah yan mata da matan aure da ke saka kananan kaya a rataye mai ya ku na wurin barna za ku je ku yi ana barna kuma shi ya dace barnan da kuka yi wanda kuke so kuma shi Allah ya sa ya ci don kun yi barna Allah zai dandana muku kodan barna kuka yi kuka samu to bar nan ko ku san cewa shi Allah ya ba ku jazani sai saboda shi ku hankuri ku yi hankuri duk inda za a je ni ban gama kamar yayi kamar ya taka kara dole a cikin ba da haka ba dole bane zaman gida maza su tafi in an kai ranar sawa kura ki ce ki saka ce mu san ku san ka ban mu addini hmm. ba da wasanni muke na mun gode mun gode jazakallahu khairan ina ji an ba mu manta ba akwai littafi na tarbiyya da za mu fara karatu shi Allah ya soya da Allah nan kaba za mu fara littafi ne da yake yana da ban sha'awa yana da kyau kwarai da gaske domin kaga wanda littafin su tare mutane muna mutuwa da tarbiyya tarbiyya kuma shi ne mutum kan ka yaro tarbiyya za ga ya tashi mm-hmm. zai tashi cikin addini sai sunan manzo Allah ya san abin da yake ya shi ne tarbiyya shi ne muke kiran littafin manhaju tarbiyya ce da ta ce da tafi mm. hanya na tarbiyya na annabci da yaro na shi yanzu Allah ya tafiya da yara ah. yari ne yara sun ci ya guda mun zamu tafiya da yara kuma da muka shi yaran karanta mu idan ka da zamu ta yi yana mu mutane masha Allah shi Allah ya sa amin amin amin mun gode ki zaka Allah khairan to jama'a ina ji eh, laifin dadi karewa duka-duka eh, nan muke kawo karshen wannan shiri namu na eh, hutubar juma'a na jin kun saurari wato bayanan da liman ya yi allah ya sa mu ma aiki da shi za ku iya kuje je ku eh, facebook za ku ga wato shafinmu na gaskiya kuje je mun akwai wato eh, shirye-shiryen mu duka a nan wurin na insha Allah ana muke kawo karshen wannan shiri namu na hutubar juma sunana Muhammad Nazir mai gabatar muku assalamu alaikum warahmatullahi Gaskiya TV, samar da inganci.